بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب من الكلم الطيب ينا لسا فامنا أذكار دا أكيين طرف النهار طرف النهار الصباح والمساء يتي وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقا الإمام الترمذي دي يا ساكي في تد حديثي أتشين جامع ننسى دقا أنس رضي الله عنه يتي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala hina yusbihu aw yumsi duk wanda ya faɗa a lokacin da ya wayi gari da safe aw yumsi ko kuma lokacin da ya yammaci me ya faɗa Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa mala'ikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار wannan hadisi malamai sun tattauna akan ingancinsa mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa isnadinsa da'ifi hukuncin da malam albani ya masa kenan a cikin da'iful kalimat tayyib da kuma wasu littafansa cewa hadisi ne da'ifi kaman wancan hadisin da muka karanta na uh, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi nabiyya akwai malaman da suke ganin hadisi ne hasanul da ghairi saboda haka suna ganin za a yi aiki da shi wasu malaman to a ciki yace yace wanda ya faɗa da tafa ko da maraice Allahumma ya Allah inni asbahatu lallai ni na wayi gari ushiduka ina shaidawa kai ina shaidar da kai ushiduka ai aj'aluka shahidan aj'aluka shahidan shine ushiduka ina sanya ka ka zama mun mai shaida wa ushidu hamalata arshika sannan ai ja'alu hamalata arshika shuhada ali ina sanya eh, masu ɗauke da al'arshin ka ya Allah wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniyatu wannan hamalatul ɗin guda takwas kamar yadda aya ta tabbatar to su ma ina sa su zama shaida wa mala'ikataka hakanan ina tsaida mala'ikunka gabaki ɗaya su zama mini masu shaida wa jami'a khalqika hakanan dukkanin halittarka ina sanya su su zama masu min shaida annaka antallahu cewa na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai kai kai ne Allah la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai kai wa anna muhammadan kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abduka bawanka ne kaman yadda ka ambace shi وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يدع له عوجا تو عبدك لا تطهوني كما عطرت النصارى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد الله ورسوله la tutuhuni kama atratin nasara ibn maryam kar ku zaƙe wajen yabona kaman yadda kiristoci suka zake wajen annabi isa alaihi salam ku ce ni bawan Allah ne kuma manzon Allah to ka gani wa rasuluka kuma kai ni ina manzon annabi sama manzon kai to in mutum ya faɗi wannan a wannan hadisin in ya faɗa sau ɗaya أعتق الله ربعه من النار إذا قال هذا الذكر مرة واحدة إذا يفعل سوداء الله تعالى ذي أنت لا يتكون هدنسى ربعنسى فتنسى daga shiga wuta wato an yafe masa kashi ɗaya daga shiga wuta ba zai shiga wuta ba kashi ɗaya amma nin ya shiga zai iya shiga wuta kashi uku kashi ɗaya an yafe masa wa man qalaha marratayn in kuma mutum ya faɗi so biyu a taqallahu nisfahu minan nar Allah ta'ala zai zai yanta shi zai yanta biyinsa kaso biyinsa wato rabi daga shiga wuta kun ga ya samu tako ko mm. wa man qalaha thalathan duk wanda kuma ya faɗi haka su uku a taqallahu thalathata arba'ihi minan nar Allah ta'ala zai yanta kaso ukunsa daga shiga wuta kun ji abu na ta tafiya ko wa man qalaha arba'an wanda kuma ya faɗi hudu a ataqahu Allahu minan nar Allah zai yanta shiga baki ɗayansa daga shiga wuta kenan hadisin ya kasa mutum gida uku gida hudu afwa gida hudu in ya faɗi so ɗaya sai ya yantu daga shiga wuta kashi ɗaya in ya faɗi so biyu rabi in ya faɗi so uku uku in ya faɗi so hudu shikenan kaso hudun duka sun cika amma kamar yadda muka faɗi hadisin malamai da yawa sun raunana isnadinsa isnadinsa da'ifi shi yasa za ku ga a littafan da suka sama kansu sharaɗi cewa ba za su kawo ba sai abin da ya inganta to za ka ga ba su kawo wannan hadisin ba sannan kuma wanda suke takhriji in sun kawo su kuma za su yi bayanin ko ya inganta ko bai inganta ba Wafi fi sunani abi dawud sannan idan muka koma muka fita daga cikin jami'u tirmidhi muka koma sunani abi dawud rahmatullahi alaihi an abdullahi ibn ghannam daga abdullahi dan ghannam anna rasulullah sama qala annabi sama ya ce man qala hina yusbihu allahumma ma asbaha bi min ni'matin أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قالها مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته shi wannan hadisi an shi daga Abdullah ibn Ghanna yace annabi sama ya ce man qala hina yusbihu duk lokacin duk wanda ya faɗa da safe Allahumma ma asbaha bi min ni'mati ya Allah duk abin da ya waye gari a gare ni na wata ni'ima aw bi ahadin min khalqika ko kuma ni'imar ta waye gari ga wani daga cikin halitta ka ba ni ba fa minka wahdaka to daga gare ka wannan ni'imar ta ci. la sharika laka baka da abokin tarayya kai ne almun'im kai ne mai ni'imtawa falakal alhamdu yabo naka ne walaka shukuru godiya ma ta ka ce iyakar zikirin kenan aka ce faqad adda shukura yawmihi to wanda ya faɗi wannan ya isar da godiyarsa ta yinin ta wannan yinin wa man qala mithla zalika hina yumsi faqad adda shukura laylatihi wanda kuma ya faɗi haka da yamma to shi ma ya isar da godiyarsa da ake sanya ma Allah subhanahu wata'ala da daddare tun daga wannan maraicin har zuwa safiya shi ma wannan hadisi yana da rauni daga cikin malaman da suka raunana shi akwai mala albani ya ambace shi a cikin da'ifu alkalimi tayyib ɗinsa sannan kuma ya ambace shi a cikin littafansa ba ɗaya ba kamar misalin da'iful jami'i sagir ya kawo shi ya raunana shi sau daga isnadin sa yana da rauni mun gane wa fi sunan ya zo a cikin sunan ba ɗaya ba wa sahihil hakim da kuma mustadrak na al-imam al-hakim al-mustadrak ala sahihain wasu malamai suna itlaƙin sahiha a gare shi amma bai cika sharaɗi ba shi dai ya ce zai kawo hadisan da Imam Bukhari da Muslim ba su kawo ba kuma sun cika sharuɗan su amma bai cika ba domin a cikin a cikin al-musaddarak ala sahihain har mawdu'i akwai hmm. shi na Imam Zahabi ai ya masa ikhtisari kuma ya masa hukunci shi yasa zaka ji an ce rawahu al-hakim fil mustadraki wa sahahahu sannan me wa me az-zahabi wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi kuma ya tabbatar da haka hmm? wani zubin zaka ga al-imam al-hakim sai ce ma hadisi sahihun ala shartayhi ma sai al-imam az-zahabi sai ce bal da'ihun wani zubin ya ce bal mawdu'a ga ni sam yayi sama shi ya ce sahihun ala shartayhi ala ala sharti bukhari wa muslim shi kuma limamu al-zahabi sai ce mawdu har sama da kasa to ya zo a cin sunan da mustadrak na al-imam al-hakim al-mustadrak ala sahihayn an abdullah ibn umar qala daga sayyiduna abdullah dan umar radiyallahu anhu ma yace lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ya da'u yana barin ha'ula'il kalimati waɗannan maganganun ba hina yumsi wa hina yusbihu a lokacin da ya yammaci da kuma lokacin da ya yi asubanci annabi ko da yaushe yana faɗin shi Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah ya Allah ina roƙonka ka kubutar da ni a duniya da lahira al'afiya shine an yukhlisaka Allah min kulli ma takrah shine al'afiyatu Allah ya kubutar da kai daga duk abin da baka so Shi na ake ce masa afiya ai ai shi yasa ake ce ma lafiya afiya as-sihhatu min al-afiyati li'annaka qad aslamaka Allahu min al-marad ko ya baka lafiya ya kubuta da kai daga ciwo kenan sannan idan ka kubuta daga talauci shi ma afiya duk wani abu da baka so in ka kubuta daga gare shi to ana ce masa afaka afakallahu min mun gane shi yasa idan ka ga mara lafiya wanda ya halittarsa wani iri ce alhamdulillahi alladhi afani ai alhamdulillahi alladhi akhlasani min mabtalaka bihi akhlasani min mabtalaka bihi kenan tunda ka ce afani mun gane in ya faɗi haka Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah ya Allah ka kubutar da ni a duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya ya Allah ina roƙonka ka bani ka yafe mini wal afiyata kuma ka kubutar da ni al'afu ya yafe ma mutum zunubin sa daga cikin sunayen Allah akwai al'afu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wal afiyata sannan da wannan dai kubutarwa fi dini ya Allah ka kubutar da ni a duniya a addini na kai ya zama addini na ina bid'a kai ya zama addini na ina shirka sannan ya Allah ka kubutar da ni kai ya zama a cin addini na ina ma'asi ina fasikanci duk wannan yana cin al'afiyatu fi dini kenan wa duniyaya sannan ya Allah ka kubutar da ni da a duniyata min kulli ma akrahu min maradin wa min saqamin wa min faqarin wa min hammin wa min hazanin wa min bukhulin wa min ajazin duk abubuwan da ba su da kyau kana roƙon Allah subhanahu wataala cewa Allah ya kubutar da kai wa ahali sannan ya Allah ka kubutar da ni a cikin iyalaina su kansu iyalan naka kubutar da su ka musu abin da kama wa mali sannan haka dukiyata ya Allah ka kubutar da ita daga asara da lalacewa Allahumma stur awrati ya Allah madaukakin sarki ka rufa mana asiri daga cin al'aura ta ɗan adam babba al'aura ta ɗan adam ita ce ya kasance Allah bai kunyata shi ba zunubinsa an gan shi da zunubin shafi ne abu al'atahi ya rahmatullahi alaihi ya ce qad ahsana Allahu bina annal khataya la tafuhu wa idhal masuru fina baina thawbayhi fadhuhu yace Allah ya kyautata mana zunubi bai doyi da wanda ake ganin shi a cikin manyan kaya to kai sai bayyana tsirara ya ji kunya a cikin mutane to wannan yana cin abin nan al'aura Allahumma su aurati yana cin satul aura ya zama Allah ya lullube ka bai tona maka asiri ba kana da zinubai amma Allah bai nuna ma jama'a wannan zinubin ba wannan rufin asiri ne babba kuma a je lahira Allah ba zai nuna ma mutane ba shi yasa manzo su ne ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri duk al'ummar Allah madaukakin sarki zai iya kubutar da al'ummarsa al'umman manzo Allah sallama Allah zai kubutar da ita illa al na, sai dai waɗanda suke zunubi kuma suna bayyanawa su yi su zo suna ba da labari ai sun yi kaza ko kuma kila ya taba yi da yazo yanzu yana mi da ne kaza da ya daina yi amma kuma yana bada da wani labari ko ya ga wani na wani abu ce mu zai mu kaza mu da muka yi kaza shi me yayi zai bari ne to wannan mujahara ne da zinubi Allah baya kubutar da mutum daga wannan to daga ba a san mujahara shi yasa malamai suke cewa da mai sabo a boye da mai sabo a fili ba za su zama ɗaya ba a wajen Allah sannan kuma an fi sa rai ga mutumin da ya kasance a boye yake zinubi ya tuba fiye da wanda ya kone shi ya bayyana baya jin tsoron baya jin kunya kowa to amma abin da ake bukata shine ka zama duka kana ka kubuta daga biyan eh eh shi yasa suke cewa akwai as satru naw'an satrun fil ma'siyah akwai kuma satrun min al-ma'siyah akwai satrun fil ma'siyah satrun fil ma'siyah shine mutum ne ta sabo amma yana san Allah ya boye shi ka a gani satrun min al-ma'siyah ko Allah ya kubutar da kai ka daina saban duka kun ga wanne ne yafi satrun min maasiya ce in aka ce satarahu Allahu min maasiya ai afahu Allahu minha hatta taba wastaghfara wa tarakaha wa aqla'a ko amma aka ce satrun fil ma'asiya shine yaf'alu lakinna Allah subhanahu wa ta'ala satarahu an a'yunin nasi fa kana an-nasu la yarawnahu kaga shi bai da alhaya'u minallahi kenan amma yana da alhaya'u min nas to Allah ya tsare mu duka shine Allahumma sur aurati sannan daga cin al'aura ta biyu shine ka zama Allah ya rufa maka asiri duk abin da zaka tashi kai na bukatar duniya to wani ba sai ka je kana yan murya ba shine ai a wancan hadisin man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah ai ba ana nufin kawai ka ganshi yana zunubi bane shikenan ka kiba da labari a'a yazo yana da damuwa ya kawo maka damuwa kuma ka yaye masa damuwarsa wa amin rawati ya Allah madaukakin sarki ka amintar da ni daga abin da nake jin tsoron sa rawat jam'i ne na rawa rawa ko raw'un walamma zahaba an ibrahim rawu وجاءته البشرى يجادل يجادلنا في قوم لوط to kaga ar-ra'u amma in aka ce ar to ya zama alqalbu kenan hmm inna ruhal na nafakha fi ru'i ar shine zuciya kenan amma ar to al kenan wa amin rawati ya Allah ka amintar da ni ka bani natsuwa a game da tsoron da nake ciki kai ya zama ina da razana ina da firgita ina cikin tsoro kun ga wannan addu'a security kenan Allah ba da zaman lafiya kana neman Allah baka zaman lafiya man asbaha minkum aminan fi silbihi mu'afan fi jasadihi lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya waɗannan abubuwan guda uku Allah maka to ka zama sarki a duniya kai sarki ne kama an baka duniya ne aminan fi sirbihi ka wayi gari a cikin jama'a kana cikin zaman lafiya ba tsoron tashin bom ba tsoron wani ya zo ya rika harbin mai uwa da wabi mai kan uwa da wabi da bindiga to kaga wannan asbahta aminan fi sirrika kenan sannan mu'afan fi jasadik an kubutar da kai daga ciwo kun ga mu'afa din nan afiya ko an kubutar da kai daga ciwo sannan lahu qutu yawmihi kana da abin da zaka ci na yau banda ma na gobe fa to sai mun sun ce ka annama hizat lahu dunya in wannan hukuncin sa kamar an tattara masa abin duniya sa duk talaucin da kuke kuka mafi yanci muke kuka duk na ƙarya ne Allah ba da gaske bane a cikin mutanen wannan ƙarshen zamanin ba a aqallun nasi shukran da rabbihim mun fi kowa karancin gode ma Allah wallahi kaman ba ma karanta tarihin magabata na sha muku wannan tambayar ba wanda a cikin mu nan kayan shi bai wuce biyar ba wannan da kayan shi ba su wuce biyar bai daga hannu kayan sawan shi ko dai ba wanda ya daga hannu akwai shi ya daga in ya daga hannu ni bai da su ba su kai biyar ba zan cika mai ni zan cika mu shi ya daga hannu wanda kayan shi ba su kai biyar bai daga hannu kayan sawan shi zan cika mai su kai biyar ko nawa ne in ya ce ɗaya ke da shi zan ba shi hudu kaga babu amma kuka kuka kullum da wuya ka ji mun gode ma Allah walakin aksarun nasi la yashkuruna Allah ka sa mu zama shakiruna to kaga wannan Allahumma hafizni min bayni yadayya ya Allah ka tsare ni a gabana shine min bayni yadayya ai min amani kenan wa min khalfi kaga kishiyarsa kenan ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni ta baya wa an yamini ya Allah ka tsare ni ta dama wa an shimali ya Allah ka bani tsaro ta hagu wa min fauki kun ga wannan addu'a addu'a kenan addu'a kidnapping ce Allah ba wani dan kidnapping din da zaka karanta wannan addu'a wallahi da izinin Allah ya iya cin nasara a kanka sai da in ka karanta ta kana shakka ko kana so ka gwada Allah ne Allah ba a gwada shi ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لله in za ka roƙi Allah ka roƙe shi ɗari bisa ɗari zai amsa ma ba a gwada Allah shi yasa manzo ya ce kada ɗayan ku ya ce Allahumma ghfirli in shi ita fa inna Allah la mukriha lahu kad ɗayan ku yana addu'a ya ce Allah ka gafarta min in ka ga dama ba wanda ya isa ya matsa ma Allah wal ya'zimil mas'alata a wata riwaya wal yu'azzim ar-raghbata in ka tashi zaka yi addu'a kai da karfin gwiwa ka girmama abin da kake roƙa a wajen Allah kaka rika yi kana jin ai za ko ko a amsa maka ko aka ce tabba za a amsa ma haka Allah yake mu'amala da bayinsa wa min fauki sannan haka ta sama ta sama wa a'udhu bi azmatika an uhtala min tahti sannan ya Allah ina roƙonka ka tsare ni ka an utala ka a taɗiye ni min tahati ta ƙasa na kan wasu shaidanu su zo ta ƙasa na su taɗiye ni a gani ko qala waki'un ya'ni al-khassa al-imam waki rahmatullahi alaihi da yana cikin ruwatu na wannan hadisin sai ya fassara ya ce an ugutala min tahati sai ce al-khasf ka a kiske ni ta ƙasa kispewa ta ƙasa ne a zo kawai a riƙa giggirma mutane suna shiga cikin ƙasa eh fa bihi wa bidarihi al yadda aka maqarunu wa minhum man khasafna bihi al kaga shine al-khasf kenan to ya Allah ina roƙon tsari daga shi daga cikin khasfu akwai az-zalazil az-zalazil earthquake da suke faruwa kawai mutum ana zaune kawai sai ya kadarewa kawai sai gidaje su rika shigewa ƙasa suna nutsewa irin wanda ke faruwa fitinin sun fi yawa a irin wajajen asiya musamman wajajen iran ko banan nan sai da ta faru a wajen su musamman irin wajajen su khurasan irin wajajen su eh, abin nan eh, inda dajjal zai bayyana to kullun da wuya shekara ta zo baka ji an yi girgizar ƙasa asfahan asfahan ko banan nan a wajajen ya faru banan nan ba a fi ina jin wata biyu ba amma kai wata biyu kuwa an musu girgizar ƙasa kawai shikenan sai ya rika ƙasa ta rika darewa kawai duk tsawon gini sai ya rika shigewa ƙasa a halaka dukiya ta halaka to khasfun ne Allah ka tsare mu sura hadisi dai mu gama fasalin shikenan lokaci yayi wannan hadisi ya inganta shi yasa ku dina ta sharhin shi na'am sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad